يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وصف منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشيد درسي نصب إن شدة حديثات الأدب المفرد نعى الإمام البخاري malamin da ya rasu a hijira ta 256 shekaru 1182 da suka wuce muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana gafara tare da shi za mu karanta hadisai guda uku insha Allah hadisi na 388 zuwa hadisi na 390 wannan darasin yana dauke da bayanin falala na hakuri da wato cutarwar mutane falalan hakuri game da cutarwar mutane ta maganganunsu na batanci imam bukari ya kawo babi na 181 da ce wannan babi babu ladi ya ala azan nasi wannan babi ne da ke bayani akan falalan mutumin da yake yin haƙuri akan cutarwa ta maganganu na mutane wanda yake haƙuri akan cutarwa ta sashin maganganun mutane hadisi na 388 haddasa adam bin abi iyas al afqalani qala shu'ba shu'ba shi ne ibn al-hajjaj الحجاج العتقي عن الأعمش الإمام الأعمش شين سليمان بن مهران الكوفي يا كربو حديث عن يحيى بن وثاب الكوفي عن ابن عمر أصل حديث عبد الله بن عمر فتوى عبد الله بن عمر يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي المؤمن الذي يخالط الناس مؤمني wanda yake cudanya da mutane wanda yake hulɗa yake cudanya da mutane wa yasbiru ala kuma yake daurewa yake haƙuri a bisa cutarwa ta maganganunsu khairun min alladhi la yukhalitu an-nasa yafi alkhairi akan mutumin da baya cudanya da mutane wala yasbiru ala azahum da wanda baya iya hakuri a bisa cutarwansu ta hanyar maganganu wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabul fitan babu sadri alal bala'i kuma al-imam at-tirmidhi ya ruwaito shi yana kitabu sifatul qiyamati war riqaq lafazin al-imam at-tirmidhi عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن كربو دا غواني دتيجو دا تشكين صحابنا النبي صلى الله عليه وسلم بأفادسونا سبا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا دتيجو يرويتو حديث دا النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي المسلم إذا كان مخالطا ناسا شي مسلمين idan ya kasance yana cuɗanya da mutane wa yasbiru ala azahum kuma yana haƙuri a bisa maganganunsu na cutarwa khairun min al-muslim ya fi alkhairi a kan musulmi allabi la yi khalidun nasa wanda baya cuɗanya da mutane wala yasbiru ala azahum wanda ya haƙuri bisa maganganunsu na cutarwa al-imam ya ce shu'ba kamar yadda ka gani cikin isnadin hadisin nan alimamu imam shu'ba bin al-hajjaj tunda hadisin alimamu imam ba a ayyana sunan mutumin ba an ce daga wani dattijo kawai sai shi alimamu imam ya ce yara annahu ibn umar hadisin dai na abdullahi bin umar ne kamar yadda ya zo cikin sahih bukhari kuma kamar yadda ya zo cikin al-adab al hadisin yana sunan ibn majah kitabul fitan babu sabri alal bala'i yana abwabu mawaqitis salat da kuma sunan kubra al-imam al ya ruwaito shi a kitabu adabil qawbi babu fadlil mu'minil qawiy wannan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihu sunan at-tirmidhi hadisi na 2035 da kuma silsilatu sahiha hadisi na 939 abinda al-imamu bukhari yake mana ishara da shi da wannan hadisi shi ne ita fitina ba ta da makawa fitina ba ta da makawa matukar mutum yana dare labudda fil ijtima matukar kana dare kana hulɗa da mutane dole ne sai ka samu fitina kuma wannan ya samu dalilai da dama daga hadisai da kuma ayoyin Alƙur'ani. alal misali Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul furqan aya ta 20 yace waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru wa kana rabbuka basira mun sanya tashin ku ga tashi sun zama fitina mun sanya tashin ku yan adam ga tashi sun zama fitina wani tashin fitina ne ga wani tashi shine Allah madaukake yace atasbiru shin za ku yi hakuri to kaga wanda ko ya iya hakuri ta wajen jure fitinar mutane dinnan dole ne ya fi wanda bai yi hakurin ba sai ya zama wannan hadisin kamar yana fassara waccan aya ne ta suratul furqan mu'amala da dan adam dole ne sai kai hakuri cuɗanya da mutum shine abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya tabbatar mana a cikin alqur'ani ita fitina haka Allah ya tsara ta a rayuwa ta duniya rayuwar duniya ba ta yiwuwa sai da fitina ba ka raba ta da fitina ibn al-qayyim al-jawziya na littafin igasatul mahfan a mujallal nabi shafi 160 yace wa hadha amun fi jami'il khalqi wannan fitina ta shafi dukkan yan adam imtuhina ba'dhum bi ba'd Allah yana jarabta sashi da sashi wamtuhina ar-rusulu bil mursali ilayhi su kansu manzanni Allah ya jefa musu fitina ya musu jarabawa ta dalilin waɗanda aka tura su gare su manzanni su kansu sun samu fitina ta wajen waɗanda suka isar da sakonnin Allah zuwa gare su wa da'awatuhum ila al-haqqi wa sabri ala azabi manzanni suna kiran mutane zuwa ga gaskiya su yi hakuri akan cutar wanda mabiya waɗanda aka aika musu manzannin irin cutar wanda suka yi musu manzanni suka jure wa tahammalatil mashaqqa fi tablighihim risalati rabbihim sun jure ma wahalhalu fitintunu iri-iri wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarinsu a cikin alkur'ani saboda ya to ishara da rebu wamtu hinan mursalu ilaihim bin rusul su ma waɗanda aka aika musu manzannin ba a bar su ba manzannin sun samu fitina waɗanda aka aika musu manzannin su ma sun samu fitina wa hal yuti'unahu shin za su yi manzannin ko a'a wa yansurunahu bai saddiqunahum am yakfuruna bihi za su gaskanta su za su taimaka wa manzanni ko za su kafirce wa manzannin kaga fitina ce gare su domin idan ba su gaskanta manzannin ba makoma su za ta yi muni kuma ta yiwu a turo manzo cikin yaranka kana gani yaushe za a ce yaro ya zama manzo kaga ya zama fitina gare ka ko a turo manzo cikin waɗanda kake gani makaskanta ne kai ko kana gani kana cikin maɗaukaka ya zama fitina gare ka don in baka gaskanta ba makomarka ta yi muni don haka ta kai ga har an samu yake yake tsakanin manzanni da mutane to ba nan kadai ba ibnu bukayyim ya ce wan tuhinal ulama bil juhali su ma malamai Allah ya jefa musu fitina din ta jahilai jahili ya zama fitina ga malami hal yu'allimunahum wa yanfa'unahum shin malaman za su karantar da jahilan za su yi musu nasiha wa na ala ta'limihim wa nusihim shin za su yi hakuri akan karantar wanda suke wa jahilai da nasiha wa irshadihim da shiryar da su wa lawazim zalik wa tuhina al-juhalu bil ulama su ma jahilan malaman fitina ne gare su hal yuti'unahum shin za su bi maganar malamai ko a'a idan ka ɗauki maganar malami to ka tsira idan ka ƙi ɗaukar maganar malami saboda wani dalili to ya zama fitina gare ka domin makoma za ta yi mu wani tuhinan muluku bin ra'iyya masu mulki su ma Allah ya jefa musu fitina da talakawa war ra'iyya bil muluk talakawan su ma shugabanni suka zama fitina gare su wani tuhina al'agniya bil fuqara mawadata ya zama to talakawa ne fitina su su ma talakawan ya zama mawadatan ne fitinarsu wanto hina bu'afa bil aqwiya masu rauni ya zama masu karfi ne fitina gare su su ma masu karfin wal aqwiya bi bu'afa masu karfin ya zama masu rauni ne fitina gare su wasadati bil atba'i wal atba'i bis sada mabiya suka zama fitina ga shugabanni shugabanni suka zama fitina ga mabiya wanto hina rajul bimra'atihi matar kama a gida ta zama fitina gare ka wa mar'atuhu bihi ita ma matar ya zama an jefa masa fitina ta wajen mijinta Wan وامتهن الرجال بالنساء والنساء بالرجال والمؤمنين بالكفار Kafirai suka zama fitina ga mu'minai musulmai suka zama fitina ga kafirai maza suka zama fitina ga mata matan ma fitina ga maza ibnu qayyim jawziya yake abinda Allah ya faɗa kenan waja'alna ba'dakum li ba'din fitna mun sanya sashin ku yan adam ga wani sashi fitina ne haka tsarin rayuwar duniya take ba ka raba ta da shi me ya maganinta hakuri shi sa Allah ya ce a tasbirun shin za ku yi hakuri domin zaman duniya kenan idan ma ka ki hakuri da fitinar da take kusa da kai fitinar ne ta tana zuwa sai dai fa in ka bar duniya don haka ɗan adam yana tsakanin hali biyu ko dai ya zauna da mutane ya jure fitina ko kuwa ya kaurace ya koma daji ya zauna shi kadai to kuma kowanne akwai hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ya iya zama da mutanen ya jure su, da wanda ya kasa hakuri ya koma daji yana zama shi kadai don gudun fitinar mutane ko waɗanne ko waɗanne cikin waɗannan mutane kashi biyu akwai hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda babu sashin rayuwa da manzon Allah bai magana akai ba babu to wannan babi al-Imam bukhari yana tabbatar mana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa mutumin da ya zauna da mutane ya jure ma su ya fi mutumin da ya ki zama da mutane ya kaura ya koma daji akwai wani hadisi ma da al'imamu turmizi ya rawaito hadisin abu huraira ya ce marar rajulun min asabin li rasulillah akwai wani mutum yana tafiya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da shi'ibin fihi uyayna min ma'in Asa. wani daga cikin sahabban manzon Allah yana tafiya ya yi tafiya yana cikin tafiya a daji matsakan duwatsu sai ya taras da wata maɓuɓɓugar ruwa ruwa tana ɓuɓɓugowa ya ɗaibi ruwan nan ya sha sai ya ji ruwan na da daɗi wurin ya yi sanyi fa'ajabat fulitsi biya daɗin ruwan yanayin gurin wato ya ba shi sha'awa faƙala sai ya ce lawi ta zaltun nasa fa'akamtu fi ha da shirya me zai hana in kauracewa mutane in rabu da fitinar su in dawo wannan guri in zauna ne kadai tun daga ruwa zan sha ba kowa ba ruwa na da fitinar mutane ina ibada ta ni kadai walan af'al hatta asta'dina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace amma ba zan yi haka ba tunda manzon Allah yana da rai sai na nemi izininsa. saboda haka da dawo daga tafiyarsa sai ya tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika li rasulillah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah tafiya ta kama ni kaji kaji ni dai wannan ruwa na ji dadin sa kuma nayi sha'awar gurin fitinar mutane ina tsoron ta za ta raba ni da imani jarabawa iri iri fasikanci gashi na shin ya rasulullah ina da damar in koma wannan guri in zauna ni kadai ina bautan Allah ba kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taf'al karka yi kaga annabi babu wata wata ya ce kada kai kaga magana cewa ka yi da cutarwar mutane ya fi ka kaurace musu manzon Allah ya ce karka yi akwai amsar da annabi ke kara idan akwai alkhairi cikin abu amma wannan amsa da ya bashi kai tsaye ya faɗa masa la taf'al kada kai ka bar mutane ka koma daji kana zama kai kaɗai kana bautan Allah kana ganin wai bautar za ta yi daraja sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna maqama ahadikum fi sabilillah sai tsayuwar ɗayanku a hanyar Allah tsayuwar kadai afdalu min salatihi fi baitihi 70 aman ya fi ya zauna a gidansa yana sallah na shekara saba'in a ce za ka wani aiki na addini in ma jihadi za a tafi ya zama an yi da kai tsayuwar ba ka yi jihadin ba kana samun lada wato wanda ya ɗara ibadar mutumin da ke sallah a gida shi kadai an karɓi ibadar tasa na shekara saba'in kuma hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 348 daga wannan yana tabbatar da hulɗa da mutane akwai fitintinu amma ka yi haƙuri da fitintinun nan ya fi a ce ka ƙaurace musu kuma baya ga haka akwai ma'ayoyin alƙur'ani misali a suratul furqan aya ta bakwai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labarin irin ƙorafi da kafirai suke yi game da annabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu ma li hadha ar-rasuli ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq wannan wani irin manzo ne yana cin abinci kamar yadda muke ci yana tafiya kasuwanni saye saye da sayayya kamar yadda muke yi wannan wani irin manzo ne laula unzila ilayhi malakun fayakunu ma'ahu nadhira me zai hana a turo masa wani manzo fayakunu ma'ahu nadhira wanda zai zama yana gargadi tare da shi da za a yi a turo mutum wanda ake harkan kasuwanci tare da shi yana da gata ya kamata ya zauna gida malamai suka ce wannan yana tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hulɗa da mutane ya shiga kasuwa yana bin kasuwanni har kuma yana karantar da mutane yadda za su yi kasuwancin yadda za su dace da yardan Allah a kasuwancinsu da abubuwan da za su bari don su guji fushin Allah akan kasuwancinsu kuma yana cin abinci ma tare da mutane kaga yana hulɗa da su Ya yakulu ta'am wa yamshi fil aswaq to ba wannan kadai ba Allah tabaaraka wa ta'ala ma cikin suratul furqan a gaba aya ta 20 sai yace wa ma arsalna qablaka minal mursalin bamu ma aiko kafin zuwanka ba ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bamu aiko wani manzo ba babu wani annabin da Allah ya taba aikowa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq duk manzannin babu wani manzo da ya kaurace wa mutane ya koma zama a daji don bautan Allah manzon da ya kamanta haka sai da Allah ya mai wato ya ja hankalinsa shine annabi Yunus alaihi salam wanda ya ƙauracewa jama'ansa saboda sun ki sun jin wa'azi fasadi ya yawa ya gudu sai Allah ya kama shi kuma ya ba mu labarinsa a cikin alkur'ani ashe ka zauna da mutane kana haƙuri da fitintininsu kana ƙoƙarin gyara al'amuransu ya fi a ka ƙaurace ka koma gefe kana zaba wannan yana daga sharhin da malamai suka yi wannan hadisi kamar yadda muka ce hadisin al'imamu bukari ya ruwaito shi al'imamu tarmizi al'imamu ibn maja akwai malamin da ya ma ibn maja hashiya shine a sheik muhammad bin abdulhadi a sindi yana da hashiyatu ibn maja yana da littafi da yi ma ibn maja ta'aliki a mujallar na biyu shafiyan 493 yana cewa alhadisu ya dullu ala annal mukhalifa as-sadira khairun min al wannan hadisin yana mana ishara da cewar wanda yake cuɗanya da mutane yana haƙuri da halayensu ya fi alkhairi akan mutumin da ya kaurace wa mutane haka ma al-imam cikin littafin subul salam sharhin bulugul mara mujallal na shafin 416 al-imam sana'ani yace fil hadisi afdaliyatu man yukhaliqu nas wannan hadisi yana karantar da mu falalar mutumin da ke cuɗanya da mutane mukhalafatan ya'muruhum fiha bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar idan dai mu'amalar cuɗanyar da yake da mutane bai kyale su akan barna ba idan dai bai kyale su akan barna ba yana umarni kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi je kasuwa yana umarni ga yan kasuwa su ji tsoron Allah ya gyara harkokinsu to idan kana tare da mutane suna laifi kana kokarin gyara su wa yuhsinu mu'amalatahum yana kyautata mu'amalarsa da su fa innahu afdalu min alladhi ya'taziluhum wa la yasbiru 'ala al-mukhalafa yafi mutumin da bai yi hakuri da halayen mutane ba ya kaurace musu wal ahwal takhtalifu bi ikhtilaf al-ashkhas wal ahwal al-imam sanani yace sai dai halaye sukan canza yanayi yana canza canzawa don haka akwai lokacin da za a kai ga ƙauracewa mutanen shi alkhairi amma dai idan zaka za ka yi ƙoƙarin gyara halayen jama'a akan ɓarnar da suke to zama da su yafi yafi a ce ka ƙaurace musu don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da mutumin da ya tafi jihadi jihadi yana daga hanya na gyara al'amura na al'umma wa man rajjaha al'uzla falahu ala fadliha adilla al-imam sanani yace akwai malamin da ke ganin kauracewa mutanen shi yafi to babu shakka akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ishara a kai akwai hadisai waɗanda suke ishara a kan ƙauracewa mutane ɗin kuma ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan dai mutum ya zama ba zai iya gyara al'amuran mutane ba barnar za ta iya raba shi da imani to ƙaurace musu ya fi akwai bayaninsa da kuma dalilai da ke sa mutum ya kai ga ƙauracewa mutane ɗin tana yiwuwa mu iso gare shi amma a wannan babi al'imamu buhari yana tabbatar da a tsakanin al'amura guda biyu ɗin nan tsakanin ka yi haƙuri ka zauna da mutane kana ƙoƙarin gyara halinsu kana daurewa game da cutarwansu da kuma ƙaurace musu haƙuri a zauna da su shi ya fi dacewa وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره فهذه يحتاج بها إلى, إلى انفراده بنفسه الإمام ya ce lallai akan samu hali da mutum yakan kaurace wa mutane kuma kaurar zama ita ce tafi amma idan mutum zai yi haƙuri ya zauna da jama'a ya gyara su babu shakka wannan shi dacewa faktiyarun mukhalata mutlaqan khabawun yana cewa kace zama da mutanen ba tare da kayi bayanin dalilai ba yana zama kuskure haka ma kace kauracewa mutane ba tare da kayi bayanin dalilai ba yana zama kuskure wal afdalul mutlaq ma kana ashbaha bi halin nabi sallallahu alaihi wasallam batinan wa amma idan ana cewa wanne yafi a tsakanin abubuwa guda biyu din nan babu shakka koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi dacewa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mana manzanni kuma sun zama abin misali gare mu idan manzanni za su jure mafitina don su ne suka fi samun jarabawa manzannin Allah sun fi samun fitina fiye da kowa idan har za su jure mafitina su zauna da jama'a to yin koyi da manzannin Allah ta tabaraka wata'ala shine yake ibn kudama al-maqdisi akwai littafin da ake kira muktasar min al-qasidin wanda dai littafin akwai muhawara a kai akwai wadanda ke cewa dan uwansa ne ya rubuta yana da dan uwa da ake ce masa abdurrahman a littafin shafin 141 yi bayanin fa'idoji da ake samu idan an zauna da mutane akwai fa'idoji duk da cewa zama da mutum akwai fitina kwarai amma kuma akwai fa'ida Ya ce ya kirga fa'idoji guda biyar ya ce fa'ida ta farko a taallum wa at za ka yi karatu za ka karanta shin idan ka koma daji wannan zai samu ba zai samu ba amma in kana tare da mutane za ka yi karatu ba ka yin karatu sai gaban wani dan adam kaga kuma dole ka yi haƙuri da halinka shi ma tun da mutum ne kuma za ka karantar karantar wanda za ka yi ai mutane za ka koyar ma kuma su ma mutanen sai ka yi hakuri da su ya ce wannan kawai ya isa ya zama dalilin da zai sa ka yi hakuri ka zauna da jama'a saboda karatu ka koya ka koyar min afdalil a'mal yana daga mafi darajan ayyuka yana daga mafi daukakan abin da zaka kusanci Allah subhanahu wata'ala ta yinsa. akwai hadisin Abu Umama al wanda ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake mana ishara da falalar neman ilimi da karantar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha wa mala'ikatahu wa ahlus samawati wal ardina da Allah kansa da mala'ikunsa da duk halittun da ke sammai da duk halittun da ke ƙasa hakan namla fi juhuriya manzon Allah yace hatta tururuwa a cikin shuri a cikin ramin da take wa hatta huta annabi sallallahu alaihi wasallam ce hatta kifi la ala muallimin nasil khaira duk suna salati ga mai karantar da mutane alkhairi Allah da kansa kamar yadda ya faɗa cikin alkur'ani yana salati ga manzo inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi haka Allah da mala'iku da waɗanda ke sammai da ƙasa suke yin salati ga mai karantar da alkhairi ji annabi sallallahu alaihi wasallam me salatin da suke maka ya da'una bil khair yani Allah yana wato da mala'iku duk suna wato mala'iku da halittu da ke sammai da ƙasa suna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba da alkhairi ga mai koyar da mutane wato ya ba da lada ga mai koyar da mutane alkhairi me ake nufi da koyar da alkhairi ya ne ilmar din mai karanta da ilimin addini shine alkhairi don duk wani ilimi baya ɗaukan wannan siffa na alkhairi kai tsaye amma ilimin addini alkhairi idan an dace Allah subhanahu wata'ala ya samu dace wa ma bihi najatu rajul hadisi yana sunan abi dawud sunan tirmidhi yana sahihu targhib hadisi na 67 idan baka zauna da mutane ba baka samu wannan falala baka samu wannan garabasa na biyu ibn qudama yace an-nafu wal intifa sai kana tare da mutane zaka amfana ka amfanar za ka amfana kuma za ka amfana sai kana tare da mutane yanzu nan hatta karatu da muke microphone da ke isarwa loudspeaker da ke kaiwa fanka da ke kadawa mu hatta fitila da ke haskawa mu duk dan adam ne dan adam ya amfanar har muke amfana da shi so sannan kuma za ka amfanar kai ma saboda za ka yi noma ko za ka yi kasuwanci wani na bukatan wani abu in ba dan kana da shago a unguwan ba da ya wahala kaga ka amfanar da shi ya zo shagonka ya sai wani abu ya tafi ya samu fa'ida tare da kai saboda haka sai kana tare da mutane za ka amfana kuma za ka amfanar ya'ani eh, bilkasbi wal mu'amala ta wajen sana'a lebura yana amfanar da al'umma shi wanda ya dauke shi leburanci shi ma yana amfanar da al'umma saboda leburan zai amfana da shi shi ma zai amfana da shi wal ila dalika mutarrun ila tarkil ubra in dai kana son ka amfani wani ko wani amfani ka to dole sai ka zauna da mutane fi sharrin su sai kai hakuri da su sannan zaka samu amfanin su yace na uku at ta'addubu wa ta'di sai ka zauna da mutane zaka samu ladabi kuma ka ladabtar kai kanka zaka samu ladabi don akwai tarbiyar da kai ma baka same ta ba sai tare sai zama da mutane za a samu wannan tarbiyya kuma kai ma za ka tarbiyyantar da wasu idan kana daji kai kadai ba za ka samu ladabi na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi manzon Allah ya ladabtar da mutane ba dabbobi ba don haka in ka zauna a daji halayenka sai su fi kama da na dabba ba na mutane ba saboda ka kaurace ma tarbiyya ta ɗan adam tarbiyyar da Allah ya aiko manzanni su karantar da mutane baka tare da mutane bare ka samu wannan fa'ida don haka akwai fitina tare da wannan ya ce na hudu al-iftinas sai kana tare da mutane za ka ɗaiba kewa ɗaiba kewa shi ne wato ya zamanto mutum yana samun kwanciyar hankali yana samun nutsuwa daga damuwar da suke tare da shi Wakad ya kono musahiban kal'istinas bi ahli takwa in an dace ya zamanto kana ɗaiba kewanka ne da mutanen kwarai abokan hira domin zama da wani ku tattauna wani al'amari yana rage maka damuwa idan kana daji kai kadai damuwar sai ta zamanto ta yi ma zafi ta kunshi ta dukunkune a zuciyarka amma idan kana tare da mutane za ka bayyana damuwarka ga mutanen kirki su taya ka addu'a ko ma su tallafa maka tana yiwuwa ya kasance zaman da za ka yi a nan waɗanda za ka yi hirar da su mutanen banza ne wannan shi ne abin tsoro amma dai sai kana da mutane kake samun wannan riba yace na biyar wato shine zaka akwai ayyuka na alkhairi wanda bai yiwuwa ga wanda ya kaurace ya zauna a daji shi kadai ya samu ladan su kamar misali sallar jana'iza kaga baka da ladan shi saboda baka nan ake tafiya kai da mara lafiya baka da ladan sa aure baka nan duk wata gayyata ba a yi da kai saboda baka cikin baka cikin mutane baka gani. fa fiha thawabun min jihati idkhali sururi ala mu'min idan mutum ya rasu jama'a suka hatsa kai jana'izarsa yan uwan mutumin suna jin daɗi sai hankalinsu ya kwanta idan ya zamanto jama'a duk sun koma zama ɗaiɗaiku a dazuka haka wannan fa'ida ba za a same ta ba bare kuma addu'ar da ake fata a samu na bayan Allah nan ma babu shi ya ce na shida shi ne tawali'u ba ka samun falalan tawali'u sai kana tare da mutane domin idan ka koma daji tana yiwuwa ma girman kai ya mai da kai daji saboda kana ganin ai mutanen da ke cikin gari kazamai ne masu zunubi kai ka tsarkake kanka to in ka tsarkake kanka nan ma bala'i ne ka tsarkake kanka don baka da laifi don haka bari ka koma daji a nan zaben killacewar da kai yana nuna cewar kana da girman kai ka ba ka iya zama da wanda kake ganin mai laifi ne to lallai babu shakka in inda za a auna fa'idoji da suke tsakanin hulɗa da mutane da haƙuri game da su da kuma cewa mutane a zauna a daji mutum ya killace kansa za ka tarar wato fa'idojin da suke tare da hulɗa da mutane sun fi yawa don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ya ce almu'minu allazi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min allazi la yukhalitu an-nasa mu'mini ke cuɗanya da mutane yana hakuri akan cutarwar su yafi alkhairi kan wanda bai hakuri da mutane yafi alkhairi ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kada ya ishe mu amsa manzon Allah ya ce ya fi alkhairi ashe kaurace cewa mutane fitina ka zauna da mutane shine mafi alkhairi kuma duk sa'ilin da ka nisanci mutanen alkhairin yana raguwa kana nisantar su alkhairin na raguwa kana shigowa cikinsu alkhairin yana karuwa a ce wane ai jin daɗi ce muna gefe to ai na gefe suke jin daɗi ko na gefe kamar yadda larabawa ke faɗa al'ashirafu ashrafu fil afrafi ai manya suna zama a gefen gari ne da zaran kaji gefen gari ba laifi ba ne. amma kana daɗa nisantar waɗannan fa'idoji na cuɗanya da mutane da manzon Allah ya faɗa halal ne ka zauna gefen gari kai kaɗai saboda mai Allah maɗaukaki bai haramta shi ba sahabbai sun yi ba laifi ba ne amma bisa la'akari da hadisin nan cuɗanyar da mutane ya fi fa'ida a kan nisantarsu a nan ibn taimiyya cikin majmu'u fatawa mujallar na goma ya ce wannan matsala wa in kana nasu yatanaza'una fiha tun zamanin farko an samu muhawara an samu sabanin fahimta shin wanne yafi cuɗanya da mutane ko kauracewa wannan wata matsala ne da malamai suka suka yi bayani daban-daban game da kowa da fahimtarsa da ya bayar amma dai eh, zahiri abinda manzon Allah ya faɗa sai yanke dukkan wata gardama annabi sallallahu alaihi wasallam ya katse mana dukkan wata gardama duk wanda zai ce me yafi tsakanin hulɗa da mutane da nisattar su manzon Allah ya ce wanda zai cuɗanya da mutane yafi sai ya ce haqiqatul amri innal khulqa taratan takunu wajiba haƙiƙanin al'amari wani lokaci cuɗanyar da mutanen ma yakan zama dole yana zama dole kai cuɗanya da su kamar misali kamar misali ta sashin ibada idan ba za ka yi salloli biyar ba da mutane ba za ka halarci sallar juma'a ba ba za ka yi sallar idi ba ba za ka halarci sallar kusur da al'istisba na roƙon ruwan sama to ka ganin rashin cuɗanyar mutum da mutane ya zama haramu don haka cuɗanyar ba a cewa wato daidai ne akwai inda ke zama haramu in dai za ka kaurace wa mutane ya zama wajibai da aka shar'anta na ibadar da ake cikin jama'a wannan ma sun faɗi gare ka ba ka yi to kaga kawai cewa ka ya zama haramu ka koma kana zama ba a sallar biyar da kai ba a sallar juma'a da kai hadisin manzo ya ce wanda ya ba sallar juma'a uku ta wuce shi kamar ya jifa ne da musulunci to kaga anan sa ya zama haramu amma inda a ce ya cewa mutanen amma waɗannan wajibai da aka shar'anta wajibai da aka shar'anta yin su wato cikin jama'a yana samun damar yi wannan ba laifi ba ne sai yake cewa dole ne musulmi ya zamanto za a yi sallar idi yana tare za a yi sallar ta farilla yana tare da mutane za a yi sallar juma'a yana tare da mutane sannan kamar yadda aka ce wajibi ne a samu kana hulla da mutane kuma wajibi ne a samu lokacin da kake cewa mutane wajibi ne wato a samu waɗannan sifofi guda biyu tare da kowane musulmi ya zama akwai lokutan da kake hulɗa da mutane karka kaurace musu gaba ɗaya sannan akwai lokutan da baka hulɗa da mutane waɗannan lokuta ne sai ce fi iji wajen addu'arka ka tabbata ka kaurace wa mutane yaya ake kaurace wa mutane ta wajen addu'a ko a masallaci muke sallah kamata yayi addu'arka ta zama daga kai sai Allah to ka kaurace wa mutane addu'an nan kada ma wani ya ji domin in ya ji to an rasa ikhlasi idan ya ji addu'ar taka an rasa ikhlasi ka sirranta ta shi shine umarnin Allah subhanahu ga annabi sallallahu alaihi wasallam wadhkur rabbaka fi nafsika da zikiri da addu'a suna da hukunci guda wa ya kamata a samu ka kaurace wa mutane ta wasu salloli kamar misali ƙiyamun layl akwai tashi cikin dare da za ka yi babu wanda ke sani sai Allah sai dai iyalinka in ta farka ta ganka ko idan kai ka farka wato eh, eh, abin nan ka ganta ya zamanto to kowane yana kokarin ibada cikin dare wa tafakkuri kace haka ma ya kamata a samu lokaci guda da kake kaurace mutane don tunani saboda wannan ma yana cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali akwai hadisai da suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare kan tashi ya daga idonsa yana kallon sararin samaniya yana tunanin girman Allah kafin yayi qiyamul layl tunanin shi kansa ibada ne yana da kyau ya zamanto kana da wani lokaci da kake warewa don tunanin Allah subhanahu wata'ala yace haka nan wa muhasabati nafsihi a samu lokacin da kake makanka hisabi wa islahi qalbihi lokacin da kake kokarin gyara zuciya kai kokari ka ware wani lokaci da kake makanka fada a kowace rana a samu lokaci da ka ware yau tun da na tashi na shiga can na fita na yi kaza na yi kaza cikin abubuwan da na yi ɗin nan wannan ya dace da yardan Allah wanda ya saba mishi ka yi makanka hisabi domin akwai ranar da za a maka hisabi kuma baka da halin gyara amma yanzu in ka yi makanka hisabi kana iya gyarawa kaga jiya fa nayi wannan abin yau kuma gashi na saki kaga hisabi da kai makanka zai saka daina wannan abin وما يختص به من الأمور التي لا يشرك فيها غيره فهذه يحتاج فيها إلى انفراده a irin wannan babu laifi ya to mutum ya samu lokacin da ya killace kansa malamai da suka yi sharhin wannan hadisi kamar ibnu hajar a cikin fathul bari mujallar na goma sha uku shafi na arba'in da uku ya yi magana game da hukuncin kauracewa mutane wato a killace a daji a daina zama da mutane da kuma zama da su a jure ma fitintunu da ke aukuwa ta sashin maganganunsu ya kawo hadisin abu sa'idun kudiri wato yana a akan hadisun abu sa'idun kudiri wanda al'imamun bukari ya kawo hadisin yana sahihul bukhari kitabul fitan babu ta'arrubi fil fitnati haka ma al-imam an-nasa'i al ibn majah fi sun ruwaito abu sa'id al-khudri yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace yushiku an yakuna khayra malin muslim lokaci ya kusa ji annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci ya kusa wanda zai kasance mafi alkhairin dukiyar musulmi ita ce dabbobi awakai ganamun mafi alkhairi duk wata sana'a da dan adam ke samun abinci a kai babu alkhairi tare da ita in wannan lokaci ya zo mafi alkhairi shine zama kana kiwo lokacin da sana'ar kiwo za ta zama ita ce mafi alkhairi ga musulmi yasba'u biha sha'fal jibal musulmi ya dauki awakansa yana bin kan duwatsu ya'ani ru'usul jibal sha'afal jibal mutum yana kiwon awakansa akan saman duwatsu wa mawaki alkafuri da kuma gurare masu dausayi gurare masu dausayi musulmi zai gwammaci ya zama mai kiwo lokaci ya kusa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam za ka gwammaci ka bar duk wata sana'a banda kiwo kiwo ce kawai zaka yi na awakai kana shiga daji ka hau kan tsaunuka mawaƙi alƙaƙuri yani butunul audiya kana shiga wurare masu dausayi kwarin duwatsu ba abinda kake banda kiwo saboda ka ba ruwanka da zaman gari annabi sallallahu alaihi wasallam yace dalilin haka bi bidinihi min alfitan mutum yana gudu ne da addininsa saboda yawan fitintunu da ke cikin garuruwa wannan yasa malamai ke cewa ashe akwai lokacin da killacewa din yake zama alkhairi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ibnu hajar yana sharhin wannan hadisin yace wal kabaru dalun ala fadilatil uzla liman khafa ala dini mutumin da ke tsoron addininsa yana lalacewa yayi ta kokari ya gyara addinin ya gagara ya canza unguwa ya canza gari ya abu ya gagara ibnu hajar yace to wannan mafi dacewa shine ya bar gari illa dai abin da ya shafi ibada da ta zama dole sai ya yi cikin gari sai ya zo ya yana yi ya koma saboda mai don ya tsira da addininsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya gagara zama da in ka zauna don akwai idan kana aunawa kana makanka hisabi za ka gane ni zama na unguwan nan ci baya nayi ni zama na da waɗannan abokai na ci baya kana iya ganewa to mutumin da ya ga addininsa yana ci yana ci baya kuma zamansa cikin garin babu wata fa'idar da zai wa mutane misali bashi da karatun da zai ilmantar da mutane to ibn hajar ya ce an dai samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna cewar akwai lokacin da cewa mutanen yana zama halal an samu hadisin da ya mana ishara da haka sai ya ce wa qad ikhtalafa salaf wa ikhtalafa salaf fi asl uzla magabata sun samu sabanin fahimta game da hukuncin kauracewa din saboda akwai hadisai da aka samu ta kowane gefe faƙalar jumhur amma akasarin malaman sunna sun ce al-ikhtilatu aula lima fihi min nittisab al-fawaid ad-diniyya wa dunyawiyya akasarin malaman sunna a tarihi sun ce ka zauna da mutane kai haƙuri da cutarwansu shi ne mafi alkhairi gare ka saboda waɗannan hadisai daga cikinsu shi yasa al-imam bukhari kawo wannan sai ya shiru kamar yana maka ishara ne da cewa in ma ka ga wani hadisi da ke nuna babu laifi don an koma daji ana zama to ga dai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallam wanda ke nuna abin da yafi alkhairi shine a zauna da mutane sannan akwai al-imam an-nawawi shi ma al-imam an-nawawi ne sharhin sahih muslim yana jubi na goma sha uku shafi na talatin da hudu shi ma ya magana game da wannan matsala kamar yadda muka ce don an samu hadisai da ke nuna halarcin kowanne zama da mutanen ai haƙuri da fitintinunsu da kauracewa mutane ya zamanto ana ibada a killace don hadisin abu sa'id al ya taho ta riwaya ta musulmi abinda ya ce ja a arabiyun. ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutumin kauye ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ya rasulullah ayyun nasi khairun waye cikin mutane yafi alkhair sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rajulun jahada bi nafsihi wa malihi mutumin da yayi jihadi ya taimaki addinin Allah da ransa kuma ya taimaki addinin Allah da dukiyarsa ya taimaki addinin Allah da ransa ya taimaki addinin Allah da dukiyarsa ɗaya kenan na biyu wa rajulun fi shi'bin min ash-shi'abi da kuma mutumin da ya tafi matsatsin dutse daga cikin matsatsin duwatsu ya samu wani guri lungu a ƙarƙashin dutse ya shiga ya abudu rabbahu yana bautan Allah wa yad'u an-nasa min sharrihi yayi watsi da mutane saboda gudun sharrinsu kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada amsar mutane biyu na farko ya yi cuɗanya da mutane shi fi alkhairi wancan na biyu ya kaurace wa mutane manzo Allah yake shi ne ya fi alkhairi kaga ya nuna cewar akwai yanayin da kaurace wa mutane din yake zama alkhairi hadisin yana sahihul bukhari yana babul usda eh, kitabur riqab yana sahih muslim kitabul imara babu fadlul jihad war riba sai al-imam an-nawawi a sharhin hadisin yace mazhaba ta aksarul ulama mafi yawan malaman sunna fahimtar su saboda tattaro hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam da fahimtar waɗannan hadisan da hukunci a kai suna cewa annal ikhtilata afdalu ka zauna da mutane kai cuɗanya da su kai haƙuri da su shine yafi amma akwai sharadi bi sharti raja'i salamati min al-fitan idan dai akwai alamar zaka iya kukuta daga fitintunu da ke tare da mutane amma idan ya zama babu wata makawa sai ka kaurace musu za ka tsira da addini saboda wani gurin sharrin yakan yi yawa yadda yana da wuya mutum ya zauna a gurin da ya lalace ba to kauracewan shi ya fi wa a jihi fi mawdi'in akar an al ahmad har ma yana cewa da limamu ahmad bin hanbal a limamu shafi'i duk sun faɗi haka akasarin malaman sunna manya sun tabbatar da cewa ka zauna da mutane ka yi haƙuri da fitinar su shi ne fi dacewa amma fa in akwai alamar za ka iya tsira daga fitintunu ɗin don haka akwai ma malaman da suka rubuta littafi littafai musamman akan matsala ta al'uzla daga cikin dadaddun malamai akwai al'imamun karfazi rahimahullahu ta'ala yana da eh, kitabul fitan da eh, kitabul usla ya kawo hadisin abdullahi dan mas'ud sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin mas'ud yana cewa khaliqin nasa wa zayilhum bidinika wato kai cuɗanya da mutane in ji abdullahi bin mas'ud sahabin manzon Allah kai cuɗanya da mutane amma ka ƙaurace musu ta halayenka kai cuɗanya da mutane ka ƙaurace musu ta halayenka kaga ka hada guda biyun saboda haka hada biyun ya fi ɗaukan guda ka hada biyun ya zama kana cuɗanya da mutane amma akwai waɗanda kuma ba ka hulɗa da su don haka ya sa ibn al-qayyim al-jawziya akwai littafin da rubuta mai suna kitabul fawaid kitabul fawaid mujallal na farko shafin 1519 yace cuɗanya da mutane su mutane yace faminan ya kasa mutane har kashi kashi hudu yace fa minan nasi min mukhalafatihi kal giza akwai man mukhalafatuhu kal giza akwai mutane <clears throat> daga cikin su wanda cuɗanya da shi ya zama dole daga cikin mutane akwai wanda cuɗanya da shi dole ne kamar abinci ne ba yadda za a yi ka zauna ba ka ci abinci ba inji ibn qayyim saboda haka koda kana cikin gari waɗannan mutanen dole ka yi cuɗanya da su wannan dole ne sai ce su waye sai ce al’alimun rabbani shi ne malami mai karantar da addinin Allah allazi tukalituhu la a alaihi waqtahu kana cudanya da malami ba dan ka bata lokacinsa ba wannan shine abin da mutane ba su gane ba mutum yakan niki gari ya ce barin je in ziyarci malami amma idan ya zo sai kawo hirar siyasa to kaga hirar da malami ya zama hirar banza ya kamata in zaka ziyarci malami tambaya zaka ba ka amsa kuma yana gama ba ka amsa kace sai an jima amma in ka zauna ka bata lokacin sa domin hirar duniya ba tashi bace ibn al-qayyim al-jawziya yace akwai daga cikin mutane waɗanda cuɗanya da su dole ne cuɗanya da su dole ne domin idan ka ce za ka koma daji ma ka zauna addinin da za ka yi dole sai da ilimi idan babu ilimi addinin banza ne ashe dole ka yi cuɗanya da ɗan adam ko da kana gari ko kana daji wannan nau'i na dan adam cuɗanya da shi ka'ida ce idan baka yi cuɗanya da shi ba addinin ka ya lalace rayuwarka ta zama ta banza Allah ka tsare mu saboda haka akwai wanda cuɗanya da shi dole ne ya kamata ka san irinsa saboda haka wato mu auna wa kawunan mu kanmu mu yi wa kanmu hisabi mu yi wa mu hisabi mu rika ganewa su waye ya dace mu ringa cuɗanya da su mutum na farko wanda dole ne kai cuɗanya da shi shine malami kuma ba kowane irin malami ba sai ya ce arrabbani yana fassara aya ta 79 ta suratu ali imran Allah subhanahu wata'ala ya ce ma kana li basharin an yutiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa ya yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min walakin kunu rabbaniyina bai taba yiwuwa Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi wani mutum ya ba shi littafi ya ba shi annabci ya ba shi shari'a Allah ya zaɓi wani ya ce na ba ka annabci kamar yadda Allah ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya zaɓi annabawa su annabi Isa alaihi salam annabi Musa to ba zai yi wa Allah ya zaɓi mutum ya ba shi manzanci da littafi sun mai kula linnasi kuno ibadan sai mutumin nan da aka ba shi manzanci ya zo yana cewa mutane ku dinga bauta min Allah ya ce ba zai yi ba Allah ya zaɓi mutum ya ba shi manzanci ka je ka isar da sakona sai ya dawo yana cewa ku bauta ne walakin sai dai kunu gina. abinda manzo yake karantar da mutane shine ku zama masu tarbiyya masu renon bayan Allah ya'ani ahla ibadatin wa ahla taqwa abinda manzanni suke cewa ku zama masu renon mutane su zama masu bautan Allah masu tsoron Allah kuma kuntum tuallimuna alkitaba wa ma kuntum tadrusun littafin da Allah ya saukar da ma muhimmanci sa kenan Allah ya saukar da littafi don a karantar da mutane manzo umarni da ke shine malamai su rika karantar da mutane littafin da Allah ya saukar wa ma kuntum tadrusun da abin da kuke fahimta na ilimin da manzanni suka karantar muku ya'ani ma tafhamuna ma'anahu don haka mu'amala da malami ya zama dole domin malami yana gurbin annabin Allah ne Allah ya aiko manzo manzon dan da ya aiko shi karantar da mutane don haka ya bashi littafi shine abin da Allah ya faɗa wannan aya manzon dan da ya taho bai tafi haka ba sai da yake ku zama masu renon mutane yana gaya wa malamai ne to don haka kai dole ne ka kusanci malami don ka samu tarbiyya ta annabawan Allah subhanahu wataala yace to na biyu wajibi ne ka sani kuma a cikin gari man mukhalafatuhu kaddawa akwai mutumin da cuɗanya da shi kaman cuta ne cuɗanya da wannan mutumin kaman guba ne kaman cuta ne wa in ta'aqahu eh, eh, yace inna ma ta'aqahu inda alhaja ilayhi kaddawa'i yana cewa kaman kaman magani kai kamar magani shine mutum da biyu na farko malami na biyu akwai wanda cuɗanya da shi kamar magani kamar kamar magani ne kamar yadda ka san kana daukan magani yace ga ba ko da yaushe kake daukan magani ka sha ba yaushe kake shan magani sai kana bukata sai rashin lafiya ya same ka to akwai mutum wanda ba ko da yaushe kake tare da shi ba sai bukatar zama da shi ya tabbata sai ya bada misali yace kamar kamar kamar mutumin da ya zama zaka yi mai aiki ya biya ka ka zo gurin shi ne don ka samu abin da zaka ci ya baka aiki kai ka gama ko rabu wajibi ne ka san da wannan yace mutum na uku wa minan nasi man mukhalafatuhu kadda mutum na uku kuwa mu'amala da shi yana zama kaman ciwo ne kamar guba ne sai yace cuta kuwa ba iri ɗaya bace wadda kama ta'lam anwa'u cututtuka suna nan nau'i daban-daban minha marabun qudad akwai cutar da take kisa farar daya kamar poison ibn qayyim yace to su ma mutane akwai wanda mu'amala da shi kamar ka dauki poison ne ka sha wajibi ne ka san da wannan la yashfi minhu al-insan da zaran ka kusanci wannan mutumin to kai da waraka sai da ikon Allah wa minha amradun ka waje idarati yace daga cikin mutane akwai wanda ciwo ne mu'amala da shi amma ciwon ba mai tsanani sosai ba sai ya bada misali kamar ciwon hakori yace kaga ciwon hakori yana da dan sauki ba zai kashe ka ba بمجرد ما تقلع الدرس منها minha da zaran ka cire hakorin me zai faru ya zulun barak ka rabu da rashin lafiya sai ce to shi wannan dama mu'amala da shi an ba misali kamar ciwon hakori ne in ka cire hakorin ko rabu to shi wannan mutumin mu'amala da shi na kasa kake samu ta addini da ka rabu da mu'amala da shi shi shikenan ka warke ya wajibi ne cikin mutanen da kake mu'amala da su ka san da akwai irin wannan sai ce wa minal al'amradi al'umma ya ce akwai kuma daga cikin cututtuka wanda ba a iya rabuwa da shi kamar zazzabi allati la takadu tufariqul insan da wuya ku rabu ko ko rabu sai kun dawo kun hasu wannan ya gwada akwai mutumin da zama da shi din dole za a dan cutun amma kuma ba halin a rabu kamar danka kamar matarka kamar mahaifinka ya zaman to ba a yi dace ba yana da mugun hali to kaga dole dai kuma a yi mu'amalan da shi gashi kuma ba halin rabuwa ko ya ce to dole zama za a yi da shi sai ana aunawa ana kiyayewa sai ya ce mutum na hudu wa minan nasi man mukhalaqahu hiya al mautu bi aini akwai wanda mu'amala da shi mutuwa ce zalla wa huwa al zai alladhi yadurruka fi dinika shine mutumin da in ka kusance shi zai raba ka da Allah imma bi dalalatin aw bi bid'a ko dai ya dora ka akan wata bata ko ya dora ka akan wata bid'a nas'alullah as-salamata wal afiya mu karanta babi na gaba babi na 182 as-sabri 'alal adha babi akan hakuri bisa maganganun can yayi magana akan falalar hakuri din nan kuma yana bada misali yana kawo mana misali حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش حدثني الأعمش سفيان الثوري يتي الإمام الأعمش شين سليمان بن مهران الكوفي يا كرنت دني عن سعيد بن جبير حديثي لدى سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي شين عبد الله بن حبيب بن ربيع الكوفي wannan yana يا رسول sahabban annabi صلى الله عليه وسلم abi ابي موسى الاشعري ya karbo hadisin na wajen abu musa al'ashari sahabin manzon Allah sunansa abdullah bin qais amma ya fi shahara da alkuniya abu musa al'ashari Allah ya kara masu yarda عن النبي صلى الله عليه وسلم يا كربو حديثنا دغا النبي قال النبي صلى الله عليه ya ce laisa Ahadun او ليس شيء babu wani ko kuma yace wato babu wani idan aka ce babu wani ana nufin babu wani mutum ko ko babu wani abu asbara ala azan wanda ya fi haƙuri akan magana ta cutarwa ya sma'ahu min Allah azza wa jalla magana ta cutarwa da yake ji babu wanda ya fi Allah mabuwayi mai ɗaukaka wajen haƙuri a bisa maganganun cutarwa da yake ji mazan Allah yake babu wanda ya fi Allah haƙuri tabaraka wa ta'ala ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ma hadisin yana tabbatar ma muhimmancin haƙuri akan maganganun cutarwa Allah mahalicin namu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya fi shi haƙuri akan maganganun na cutarwa ya sma'uhu da yake ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali wa innahum la yad'una lahu waladan su kafirai suna korafin yana da ƴaƴa yana da yaro wa innahu la yu'afihim kuma Allah yana ba su lafiya wa yarzuquhum kuma ya ba su abinci hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2249 asalin hadisin yana sahihul bukhari kitabu tauhid babu qaulillahi ta'ala inna allaha huwar razzaq kuma hadisin yana sahihu muslim kitabu sifatil munafikina wa ahkamihim don haka hadisin muttafaqun alayh idan aka ce al'aza yana da kyau mutane, yana da bambanci da abbarar sau da yawa mukan fassara kalma ta al'aza da cutarwa alhali ba haka ba ne akwai bambanci tsakanin abbarar da kuma al'aza laisa ahadun au laisa shehun asbara ala azal babu wanda ya fi Allah hakuri akan magana ta batanci shine al'aza maganar batanci ita ce al'aza maganar da za a faɗa maka ta batanci ita ce ake kira al'aza idan ka fassara ta da haka ta dace da Allah subhanahu wata'ala amma idan ka ce babu wanda ya fi haƙuri akan cutarwa babu wanda ya fi cutar da Allah don haka ba ta dace da Allah ba abinda ma zai nuna maka gaskiya haka shine. aya ta goma sha 111 ta suratu ali imran Allah subhanahu wa ta'ala yace lan yadurrukum illa azab ashe ba abu dai bane ba za su iya cutar da ku ba sai dai maganganun batanci shine abin da Allah ce amma idan ka ce al'aza cutarwa abbar cutarwa lan yadurrukum illa azab ce ba su iya cutar da ku sai dai cutarwa kai kaga ya zama shirme ko ba su iya cutar da ku sai dai magana ta batanci wa in yuqatilukum yuwaddukum al-adbara thumma la yunsarun ko ya san ku suka yi za su juya baya ba ba su samu taimako al-imam bin Mas'ud al-Bagawi a tafsirin Ma'alim at-Tanzil mujallad 293 yace la yadurrukum ayyuhal mu'minuna ha'ula al-yahud illa azan bil lisani yahudawa kafirai ba za su iya cutar da ku ba sai dai maganar batanci na harshe wa'idan wa ta'anan a soki addinin ku a zagi manzon Allah a zagi Allah a bata alqur'ani magana ta baki na batanci wanda za su yi ta muku shine Allah madaukake ya faɗa kalimatu kufrin ta ta'azzauna bihi za su faɗi kalmar kafirci wanda in ka ji ranka zai baci to kafirai za su yi wannan haka ma al-imam Abu Hayyan cikin tafsirin al-Bahr muhit mujallar na uku 31 ya ce fassaran masana harshen larabci na farko kenan kamar al'imamu farra al'imamu zajaj al'imamu fabari hatta daga cikin tabi'ai su alhassan basari da sauran malamai al'imamu katada malaman farko duk haka suke cewa akwai bambanci tsakanin kalmata abdararu da kuma kalmata al'adar. akwai bambanci tsakanin tsakaninsa wato yana cewa lan yadurrukum lakin azan bil lisani ba za su iya cutar da ku ba su kafirai amma za su iya batanci da harshe gare ku sama'u kalmatil kufri buhtuhum wa tahrifuhum maw'idun wa ta'nun so rika fada muku maganganu za su bata muku rai sai kana ɗauka duniya ta zauna lafiya can sai ka ji wani kafiri a wata ƙasa ya yi wani abu ko dai na zagin manzon Allah ko na ɓatanci ga musulunci ko na aibanta alƙur'ani ko shi kansa Allah ta baraka wa ba za a taɓa zama lafiya ba sai sun yi wannan Allah ya ce har abada ba za su bari yi ba amma iyakan abin da za su yi muku kenan shine yasa ya sa al kasimi a tafsirin a tafsirin ayan mahasinut tanzil ta'wil yake cewa wannan ma kamar albishiri ne ga musulmai iyakar abin da kafiri zai iya shine ya faɗi maganar batanci ga musulunci amma ya murkushe musuluncin bai isa ba hatta shi kiyama ba zai iya ba ya yadurrukum illa adha har abada ba za su iya cutar da ku ba sai dai maganar banza illa iyaka wannan kan ba za su bari ba shi kansa allan ma ba su bashi ba suna faɗa mar maganganun banza wannan ya faɗa cikin suratu ali imran aya ta 177 innal ladhina ishtaraw al-kufra bil imani lan yadurru allaha shay'a dan wani ya sai kafirci ya bar musulunci ba zai taba cutar da Allah ba kafirai ba su iya cutar da Allah sam saboda haka idan aka kawo kalmar aza ana iya jingina ta ga Allah subhanahu wata'ala amma abdurru ba a jingina ta ga Allah cutarwa ba a jingina cutarwa ga Allah baka cewa wato ana cutar da Allah ba zai yi ba saboda abinda Allah ya faɗa cikin suratul ali imran lan yadurrullaha shay'a har abada ba mai iya cutar da Allah ba mai iya cutar da Allah sannan akwai hadisin Abu Zarr al wanda yake sahihu Muslim الحديث القدسي ده النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa ya ibadi innakum lam tablughu barri fataburruni ya ku bayina har abada ba za ku isa cutar da ni ba bare ma ku iya cutar da ni kaga kenan ya nuna abdur ba a jingina shi ga Allah subhanahu amma al'aza ana iya jingina shi ga Allah don haka akwai bambanci tsakanin abdur da kuma al'aza me ya bambanta su al'aza maganar batanci da ake fada da harshe amma abburru inga ɗan adam ne cutarwa ne na jikinsa ibn al-usaymin cikin majmu'u fatawa wa rasaili mujallal na 10827 yace falaziyatu sabitatun lillah idan aka ce ana iya batanci ga Allah wannan gaskiya ne saboda manzon Allah ya tabbatar da haka ana iya samun wanda zai batanci ga Allah يجب علينا إثباتها لأن الله أثبتها لنفسه فلسنا أعلم من الله بالله باب وندي في سنن الله في يد الله دمان زنشي أما كما ليست كأذية المخلوق إذا أكت أنا إيه فإن مغنر باتنشي غا الله يند دان أدم مغنر باتنشي تكي تاثيري غريشي ba haka Allah subhanahu wa ta'ala magana take gare shi ba amma lallai suna iya faɗin magana na batanci ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kamanta wato tasirin maganar batanci ga Allah da tasirin maganar batanci ga 'yan adam laisa ka mislihi shay'a wa huwa samiul basir kamar yadda zo cikin suratul shura aya ta 11 haka ma ibnu taymiya ya faɗa cikin littafin asfar ibn maslul yana magana game da matsaloli na ridda a zagi manzo ayi a zagi Allah shin idan aka zagi Allah zagin yana tasiri ga Allah bai tasiri zagi tasiri yana yin sa ne ga dan adam baka kamanta tasirin da zagi yake ma dan adam da tasiri da zagi yake ma Allah baka kamantawa saboda Allah ya kawar da kamanta wani abu na halittunsa da shi amma ga hadisi da ya taho daga annabi sallallahu alaihi wasallam misali wannan hadisi da muka karanta littafin al-adab al-mufrad yana kitabu tauhid na ibn manda hadisin 743 yanda ya zo cikin kitabu tauhid annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ahada asbaru ala adan yasma'uhu min Allah babu wani wanda ya fi haƙuri akan maganar batanci da yake ji ana masa fiye da Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu yushraku bihi ana ma shirka da shi wa huwa yarzuquhum kuma yana azurta su aka samu kari yana cewa wa yu'afihim ya basu lafiya wa yadfa'u anhum ya kare su daga cututtuka fitintunu da bala'i amma duk da haka suna kafirce mishi yace fa bayyana anna al-khalqa la yadurruhu saboda haka halittu ba su iya cutar da Allah subhanahu wata'ala bi kufrihim dan kafirci da suka yi masa lakin yu'zunahu tabaaraka wata'ala amma yan adam suna iya faɗin maganar batanci ga Allah amma ba su iya cutar da Allah yana da kyau mu bambanta tsakanin waɗannan magana tana cikin as mursala as mursala na ibn qayyim al-jawziya yayi magana mai tsawo a kai, a mujallar na hudu wallai ta subhanahu min jins al-adha al-hasil lil makhluqin idan aka ce Allah yana fushi Allah yana Allah subhanahu wata'ala kan yi fushi Allah subhanahu wata'ala yakan yi soyayya ba ka kamanta soyayyar Allah da fushin Allah da fushin halittu da kuma soyayyar halittu ba a kamanta wata siffa ta Allah da siffa ta halittun Allah hadisi na gaba haddathana amr bin hafs qala haddathana abi babana ya karanta da mu baban sa shine hafs bin qiyas an-nakhai qala haddathana al-a'mash wadannan hadisi guda uku duk da muka rawaito riwayar al-imam Ahmad A'mash ne dukkan su gaba ɗaya hadisan nan kowane hadisi in ka duba za ka ga anil a'mash suleiman bin mihran al-kufi qala sami'tu shaqiqan al-imam al-a'mash yace ji shaqiq bin salama shaqiq bin salama al-asadi al-kufi mukhabbaramun mun yi magana kan wannan wannan tabi'i yana da rai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya musulunta ya kai shekara goma ma saboda haka wayayye ne amma kawai abin da ya sa ba a sashi cikin sahabbai bai taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba don haka ba sahabi ba ne ya ce an turo annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ibn ashir fil jahiliya a ganaman hina bu'isa annabi lokacin da aka aiko annabi ma ina kiwon awakai na kai shekara goma kenan lokacin da manzon Allah ya rasu kaga ya fi haka ya kai shekara 20 da wani abu babban mutum ne amma tunda bai taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a sashi cikin sahabbai shaqiqu bin salama amma ya fi shahara da alkunya ta abu wa'il mun karanta shi da wannan alkunya cikin hadisai da suka gabata a wannan littafin yaqul shaqiqu bin salama yace kala abdullah mun yi magana kan cewa in dai kaji an ce abdullahi ya ce daga cikin sahabbai wa ake nufi abdullahi dan mas'ud saboda cikin sahabban manzon Allah akwai mutum 768 kowa sunan shi abdullahi 768 yadda ibn hajjar ya kirga su cikin al'isaba fi tamizin sahaba a mujallar na hudu shafin 252 har zuwa a shafin 168 har zuwa shafin 252 mutum 768 kowa sunan shi abdullahi amma da zaren kaji an ce an abdullahi ko ƙala abdullah to babban abdullah shi ne ɗan masudu allah ya ƙara masa yarda shi ba sai an haɗa da sunan baban shi ba amma fa in ba abdullah ɗan masudu ba ne to sai an kira baban shi hadisin da muka karanta na farko a yau hadisin 388 kaga an kawo hadisin abdullah ɗan umar maimakon a ce an abdullah bin umar sai aka ce an Ibn umar Ibn umar domin idan aka ce abdullah kadai to babban su ne shine ɗan masudu abdullah bin masud ya ba da labari kasaman nabi sallallahu alaihi wasallam kismatan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rabo ya raba wani abin rabawa ka ba'u ma kana ya kasimu ya yi rabo kamar yadda ya kasance yakan yi rabon kamar sashin yadda dama ya saba yin rabo wato ba sau ɗaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam idan an gama yaki yakan yi rabon ganima yanda ya saba don haka ba wannan ne karon farko ba faƙalar rajulun min al'ansar sai ga wani mutum daga cikin al'ansar musulman madina ya ce wallahi la kismatun ma'uri da biha waje Allahi azza wa jalla wallahi ina ha la kismatun ma'uri da biha waje Allahi azza wa jalla wannan mutumin ya ce wallahi wato ya sai da ya rantse da Allah wannan rago da aka yi ba a yi nufin wato dacewa da fuskar Allah mai girma da daukaka cikin ta wato yana nufin annabi bai adalci ba kun ga maganar fatanci ko fa qultu ana ni ko Abdullahi dan Mas'ud yace ni sai na ce la aqulanna lin nabi sai na ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana da ka faɗa fa ataitu ko sai na zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ashabihi yana cikin sahabbansa fasararsuhu na sirranta masa wato na faɗa mar magana a hankali na faɗa masa abin da ya faru fa shakka zalika alaihi wannan abin sai ya kuntata gare shi abin ya dame shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kunci wato damuwa saboda wannan abin maganar da na faɗa masa ta da hankalinsa wa tagayyara wajhuhu fuskarsa ta canza wa gabiba yi fushi da alamar ya yi fushi hatta wadittu anni lam akun akhbartuhu har sai da naso a ce ban faɗa mishi ba har sai da naso a ce ban bashi labari ba hatta wadittu har sai da naso anni lam akun akhbartuhu na kasance ban ma gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ba saboda yanda hankalinsa ya tashi sun makala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kad uziya musa bi aksara min zalika ai annabi Musa an faɗa mar maganar batanci da tafi wannan fa sabara sai ya hakuri ya tuna wa'azin da Allah ya mishi fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul daga cikin ulul azmi akwai annabi Musa alaihi salam nan take manzon Allah ya tuna Allah ya ce yi hakuri kamar yadda waɗancan manyan manzanni suka yi hakuri sai ya tuna kuwa cikin su waye aka faɗa mar maganar banza ya daure akanta ai ba kamar annabi Musa alaihi salam ce to annabi Musa ya hakuri kuma Allah ya ce ya hakuri magana ta kare je ka hadisin yana sahihul bukhari kitabul magazi babu gazwati ta'if da kuma sahihu muslim kitabu zakati babu ita'il mu'allafati qulubuhum ala al-islam wa tasabbur man qawiya imanuhu riwaya ta al-imam muslim abdullah ibn mas'ud yace kuntu sai nace la jarama babu makawa la arfa'u ilayhi ba'daha hadithan wannan shi ne karon ƙarshe ban sake ɗaukan magana in kai wa manzon Allah Abdullahi da duka kaga ya faɗa amma yana damar faɗa Sau da haka ba wai ya ji daɗin abin da ya aikatan bane tunda manzon Allah ya yi haƙuri ya samu lada a kai kaga ba fa'idar zuwa a gaya ma annabi ke ko ba fa'ida domin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci a kai to da za a ce faɗa masa ya yi fa'ida amma babu fa'ida shi yasa abdullahi dan masudi ya ce to ba ni sake daukan magana in kai ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adai Musa alaihi salam babu shakka yayi hakuri kamar yadda manzon Allah ya kwatanta hakurin da yake yi a wannan lokaci yace da hakuna annabi Musa alaihi salam hakuna annabi Musa ya fi nashi domin annabi Musa alaihi salam ya tabbata cewa mai tsananin kunya ne babu wani mutum mai kunya kamar sa cikin annabawan Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya bada labari saboda tsananin kunyar annabi Musa alaihi salam kai kana sa riga daya annabi Musa bai sa riga daya zai sa rigan ya ƙara wata ya ƙara fatar sama baka iya gani fatar jikin sama baka iya gani bare ka kai ga al'awarsa yana da tsananin kunya yastahi an yabhara mimma tahta thiyab shay'an duk wani abin da ke karkashin tufafinsa bai son a gani bare a ce al'aurarsa to saboda haka sai magana ta yaɗa cikin gari ka san yan adam ana nema a ga ina ya gaza ta haba ku rabu da shi ai bai da lafiya shi yasa yake bobboyewa ya tara kaya wanduna biyu ko uku suna aibanta shi wanda ya zo cikin sahihul bukhari kitabu ahadithul anbiya babu tufan min as sayyid hadithin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa inna musa alaihi salam kana rajulan hayyan satiran dai musa alaihi salam ya kasance mutum mai tsananin kunya mai tsananin kokarin rufe jikinsa ma yura min jisihi shay'un ba a ganin fatarsa tam fata ma ba a ganin ta annabi musa alaihi salam ba ka ganin fatar jikinsa istihya'an min saboda tsananin kunya fa azahu man azahu min bani isra'il sai waɗanda suka cutar da shi cikin bani isra'il suka faɗa min maganganu na batanci suka ya yayatawa fa qalu ma yastatiru hadha tafattur illa min aibin bi jildihi ai ba abin da yasa annabi Musa yake irin wannan rufe jikin nasa face akwai wani aibi da ke jikin sa bai son a gani ne yana da wani aibi ko dai yana da cutan kuturta ko ku dai akwai wata larura mai muni da take tare da shi yana da wata larura wa ma afatu wa inna Allah azza wa jalla arada an yubarri'ahu manzon Allah ya ce shi Allah ya yi nufin ya barrantar da annabi Musa domin yana iya zama cikas ga da'awarsa yana iya zama cikas ga da'awarsa domin idan munafikai suka yi amfani da wannan a matsayin makami suna iya cin nasara wasu su ki sauraron shi in ba in ba makareci ba yaya ba za ka nuna mana fatar ka ba ya kake to da rufe rufe haka ba mu taba ganin mutum mai sa kaya irin ka ba ba ku ganin haka to kaga da wannan sai a doki hankalin jahili ko annabi Musa ya wa'azi sai kai rabu da shi da Allah bayan mun ji sirrin shi sai Allah ya nufin zai wanke annabi Musa annabi Musa ma bai sani ba wannan nufin Allah ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna Musa alaihi salam kala yawman wahdahu wata rana annabi Musa ya ke banta shi kadai wa wada'a ko ala hajarin ya dole tufafi akan dutse sun maktasala sannan ya kama wanka ma faraga ya gama wankarsa aqbala ila siya thiyabihi ya tinkari kayan zai dauki kayan sa yasa li ya'khudha fa inna al-hajara adabi thawbihi sai ga dutse ya ruga a guje da tufafin annabi Musa alaihi salam wahdahu to dan Musa ba zai bashi ba fa akada Musa asafa annabi Musa ya dauki sandarsa fa talaba hajara ya ruga yana bin dutse wa ja'ala yaqulu thawbi hajar thawbi hajar ya kai dutse ba ni kayana shi ba ya mamakin dutse ya gudu da kaya a'a saboda ya san ikon Allah ko me zai faru ni dai kayana nake so ka bani hattanta ha ila mala'in min bani isra'il sai gashi ya iso ga taron bani isra'il fara'auku uriyana sun ganshi tsirara in ji manzon Allah fa ahsana nasa khuluqan wa khalqan sun ga annabi Musa alaihi salam da halittar da ba su taba gani ba babu dan adam mai kyan halitta irin nashi ba su taba ganin halitta mai kyau irin nashi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk duniya ba mai halitta kamar tashi babu kyakkyawan mutum irinsa Sama saboda kunyar Allah yana boye ta wa abra'ahu mimma kanu yaqulun sai Allah ya barrantar da shi daga abin da suke fada faƙamar hajjaru sai dutse ko ya tsaya ba a kaza musa tsawo na musa ya ɗauki tufafinsa ya sa amma dai bai kyala dutsen ba fafafi ƙabin hajjari barban ya kama bugun wannan dutse kai kaga ya yi laifi fa wallahi inna bil hajari la nadaban shi shine Abu da ya ce wallahi sai da dutsen na jikinsa yayi alama saboda bugun annabin Allah akwai alama guda biyar akan dutsen alamar bugun annabi Musa alaihi salam da abinda Allah ya faɗa ƙarshen suratul ahzab ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina azaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu kaga Allah ya tabbatar da wannan hadisi cikin alqur'ani wa kana inda Allah wajiha dan Musa ya zamanto mai kima mai daraja a wajen Allah tabaaraka wa ta'ala ka duba sharhin wannan hadisi ibnu hajar yayi magana game da ilimi da yawa da malamai suka ciro karkashin hadisin daga ciki yana nuna cewar babu laifi don mutum ya yi wanka a rafi idan dai ya killace kansa babu wanda zai gan shi ba laifi ba ne wato akwai larura da ke sa mutum ya wanka a rafi ba laifi ba ne sannan tafiya tirara ba laifi ba ne idan akwai larura kaga larura ta sa dai musa ya gudu yana tirara larura tana iya sa mutum ya tafiya ko dai ban ɗaki ko wani abu haka ko a tsakar gida in akwai larura larura shine babu wata mafita babu makawa dole sai ka tafi tsirara ka dauki kayanka wannan ba laifi bane amma in babu larura babu kyau saboda ai annabi Musa bai taba yin hakan ba sai a dalilin wannan matsala da ta faru lamma kana Musa fi khalwa wa kharaja min al-ma lam yajid thawbahu tabi'a al-hajar ya fito daga rafi daga kayansa ya bi dutse an ala an la yusadifa ahadan annabi Musa alaihi salam ba wai ya san cewar akwai jama'an da suke jiran shi bane bai san ana sa ba yana bin dutse ne ya dauki kayansa kwatsam sai ga jama'a shi bai san da jama'an ba wannan shine zahirin hadisi yanda yazo da magana akai saboda Allah ne ya nufin zai barrantar da annabi Musa alaihi salam wannan yana gwada cewar wato Allah yakan ba da kariya ga manzanninsa ta hanyoyin da su busu ma sani ba Allah yana ba da kariya ga manzanni ta hanyoyin da ba su ma sani ba don haka yasa duk mutumin da ke ganin wannan hadisi bai inganta ba babu shakka ba karamin kuskure ne ba don hadisi ne mutafakun alai akwai mun yi sharhi kansa inda kan eh, darasin arba'un hadisi eh, hadisi na 20 mun yi magana kan wannan hadisi babu shakka ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah mu da kuke sa albarka cikin abin da muka faɗa ya gafarta mana kuskure tambayoyi a yi haƙuri sai zuwa darasi na gaba lafi salli ala muhammadin wa ali muhammad kamar sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim wa alhamdun majiyar allahun mabarik ala muhammadin wa ali muhammad kamar barasta ala ibrahim wa ali ibrahim wa alhamdun majiyar اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك